Uh, I've never really known danger or trauma. I've never had run away from war. When I saw those women and children, I can't even begin to imagine what they have gone through. Especially moving for me because I have two children is seeing some of the children who Ni kaina ban taba fadawa hatsari irin wannan ba. Ko hijira daga yaki. Da na ga yara da matan nan ba zan iya kamanta irin hali da suka samu kansu a ciki ba saboda ni kaina ina da yara biyu. Na ga yadda waɗannan yara suka tagayyara da ke kulawa da lafiyarsu a matsayina na jakada da kuma na ɗan adam abin da ban tausayi kuma dole ne dukkanmu mu nemi hanyar da za mu taimaka in ji jakadar amurka a najeriya mr james n whistle lokacin da nake hira da shi jakadan ƙasar amurka a najeriya mr james n whistle ya ce ya kawo ziyara sansanin yan gudun hijira na malkohi da ke wayola fadar jihar adamawa domin ya gane wa idanunsa irin halin da yan gudun hijira 275 da rundunar sojojin najeriya ta ceto daga kurmin sambisa al'amarin ya ji jakadan amurka ya kada shi ainihin musamman irin halin da ya iske yara ƙanana da aka raba da iyayensu mata masu juna biyu game da waɗanda yanzu haka ke kwance a asibitin tarayya da ke yola fadar jihar adamawa sakamakon raunuka da suka samu daga harbin bindiga jakadan amurka najeriya mr james n whistle ya ce ziyarar ta ba shi dama na ganin aikin rabon abinci da ƙungiyar agaji ta red cross ke yi ya alkawarin gwamnatin ƙasarsa tare da haɗin gwiwar ƙungiyar raya ƙasashe masu tasowa za su taimaka wa Najeriya musamman al'umman arewa maso gabas ta hanyoyin sake sugunarwa, ginawa da kuma tsakanin jama'ar yankin da yakin Boko Haram ya shafa. Uh, beyond our uh, cooperation with uh, the Nigerian military to help with the battlefield part of this, mm. we are heavily engaged through US, the U.S. Agency for International Development in reconstruction, rehabilitation. Baya ga haɗin kai da ke tsakanin sojojin kasashen mu tare da haɗin gwiwa da wasu hukumomi wajen sake wa waɗanda yaƙi ya shafa matsuguni ba a jihar Adamawa kawai ba amma arewa maso gabashin ƙasan nan baki ɗaya. Haka ma muna taimakawa waɗanda yaƙi ya shafa da shawarwari. In ji jakadar Amurka Mr. James N. Whistle cikin hira da na yi da shi. Tun da farko sai da gwamnan jihar Adama barista Bala James Glari ya wa jakadan kasar Amurka Mr. James N. Wilson tabbacin cewa nan da 'yan watanni shida masu zuwa rundunar sojojin Najeriya za ta kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci na Boko Haram a arewa maso gabashin ƙasar nan lokacin da ya kai masa ziyara a gidan gwamnati. Sanusi Adamu sashin Hausa muryar Amurka daga Yola, Najeriya.